ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحيم sannan ku baro filin arfa kamar yadda mutanen da suke koyi da annabi ibrahim suke yi ba kamar yadda waɗanda ba sa tsayawa a arfa ba daga mutanen jahiliya suke yi ba kuma ku nemi gafarar allah saboda gazawarku wajen yin abin da ya shar'anta hakika Allah mai yawan gafara ne ga wanda ya tuba daga cikin bayinsa kuma mai jin kansu ne.